other suna da zai barba muku expansion and factorization idan aka baka bracket guda biyu a cikin juna sai a ci maka expansion ko expand to a lokacin da kake yin expansion din nan answer da ka samu ita za a baka a tambaya sai a ce ka factorization ma'ana daga expansion sai a mai da kai tambayar da za a tambaye ka factorization daga factorization sai a mai da kai tambayar da za a tambaye ka expansion kenan wannan reverse ne na wannan haka wannan shi ma reverse ne na wannan za mu yi aikace don mai kula shi mai kan aka baka bracket guda biyu 2 plus x into 1 plus x to in ana so zaka yi expansion mun ce mai kallo kai bracket guda biyu gashi nan muka bracket din mu guda biyu dauki guda ɗaya kamar mai ta na farko ko na biyu wanda ka ɗauka an san ka za ta yi na ɗauki na farko sai ka ce 2 plus x ka saka shi ka gama da shi sai ka ɗauko bracket ɗinka na biyu bai ɗinka na kana da 1 kana tsakiya ka kawo plus x ɗinka tsakiya bayan ka haka sai ka ce 1 times 2 kana da 2 plus plus ne baka da matsala 1 times x x ba ka ce 1x ba ka ce x kawai ka gama da bracket ɗin nan za ka bracket na gaba plus times plus kana da plus sai mu ce x times 2 muka ce alabar da number ka da juna muna da 2x bayan ka haka sai mu ce plus times plus again muna da plus sai mu ce x times x sai mu saka x 1 2 sai mu saka masa 2 to bayan kaya da mai kallo zai ga wa'annan sun yi kama da juna x ne wannan daya wannan x biyu ba mu yi tara su sai mu ce muna 2 plus x plus 2x muna da 3x ma'anan sai plus x square mu ce plus x square idan aka baka tambaya in ka ɗauko ta daga nan ka biyo nan haka in ka ɗauko ta daga nan ka yi nan haka sai mu ce expansion daga nan kuma ka ɗauke ta ka mai da ita nan shi kuma sai mu ce masa factorization mai kallo wannan shi a takaice bayani dangane da expansion and factorization daga kwashin kai expanding ka samu in kai haka ka bude ka samu wannan ka yi expansion daga expansion kuma ka da shi kuma bracket guda biyu to ka yi factorization mai kallo kana da cikin hausa ma tv kana kallon mu ta youtube ka yi subscribe ka kuma yi following din mu ta facebook mai kallo mun gode